أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى نوني دوتة ga watan takwas haka ne takwas gaskiya ne yau takwas ga watan Da wata al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira na salasar daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da ɗaya ga wata ko biyu ga ɗaya ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imam albar bukhari wanda wancan watan mu samu damar satin da wuce mu samu damar yi ba sai wannan lokacin da marama da da cewa ba a sanar da mutane ba so na dai zo din za mu insha Allah ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da shi kuma sako isa musu ina jin za mu tashi ne akan gabar magana da malami yake cewa ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير kai musulmi kada ka yarda ka ambaci ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai sai da alkhairi matan annabi girmama su ake yi matan annabi kimanta su ake yi matan annabi daranta su ake don kuwa iyaye ne ga dukkan mummune haka alkur'ani ya ba da labari wa da azwajuhu al'afami ba a arhami ba'dhum ba a ba'dhin fi billa lallai matan annabi iyaye ne ga mummune gaba daya shi sa Allah ya haramta mana kuma ya haramta al'umma gaba ɗaya ta auri mata annabi saboda mutum bai zai auri mahaifiyarsa ba suna da hukuncin iyaye duk da cewa ba su suka haife mu ba وإذا رأيت الرجل يتعاهد fi في جماعة مع wa وغيره idan ka ga mutum ya saba yana kula da farillai a cikin jam'i yana zuwa sallar jam'i Allah azurta mu da shi ma'a sultani tare da sarki ya faɗi wannan ne saboda a lokacin sarki shine limami shi yake fitowa ya mutane sallah su limanci a masallacin gari to mutane suna fita sallah su je su bi sallah a lokacin da sarakunan suke da ilimi suke da karatu kenan sabanin wannan zamanin da za ka ga wasu sarakunan allah ne sauki suna da karancin ilimi na addini wanda kuma ya kamata a ce sarakuna jagororin al'umma su suna da ilimin addini a da sarakuna su ne malamai a da sarakuna su ne alkalai a da sarakuna su ne limamai su ne masu sulhu su ne masu warware matsaloli na addini ana samun malamai a tattare da su kuma su ɗin ma malaman amma yanzu al'amura sun canja sai dai kaɗan daga cikin sarakuna wanda Allah ya musu rabu za da suna da ilimin na addini sai na zamani wasu na zamanin ma babu la ilimin addinin wala na zamanin dukin mai kawai sai dai kayan rawani ana ana daure da shi Allah ya ba asiri a daure wanda aka ga dama a sake wanda aka ga dama to wajibi ne a yi ilimi wa gairihi da waninsa fa'alam annahu sahibu sunnatin insha Allah ta'ala duk wanda ga yana zuwa sallar jam'i yana lura da jam'i to ka sani cewa ahlus sunna ne insha Allah وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى إذا كان متن ينعين سكتي شيني التهاون ينعين سكتي دفر الليل أجمعي كودا قوى yana tare da sarki ne amma inda yana sakaci da farilla to ka sani dan bid'a masu imani ne suke raya masallaci suke zuwa jami'i inna ma ya'muru مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام wa'atar zakata الزكاة ولم يخش إلا الله كما يدل في سورة التوبة فسورة مسلاتي سورة مسك إيماني دا imani da ranar karshe suka tsayar da sallah suka bayar da zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cikin mutane na kwarai na kirki su ne wanda za ka ga mutum zuciyarsa ta rarrace da musallaci ya ce wa rajulun kalbuhu mu'allafun bil masajidi da mutumin da za ka ga zuciyarsa tana rataye da masallaci saba zuwa masallaci da yin sallar jam'i alama ne na imani zuwa sallar jam'i alama ne na mutum cewa ahlus sunna ne ahlus sunna ne su ne za ka suna yau zuwa jam'i shi yasa za ga duk inda ka je galiban ba za ka in shiya suna da masallaci ba don ba su samu sallar da ba su sallar ma a za ta la'asar ma haɗe ta suke kawai ba su fiye da wahala ka wani masallaci a ce wannan ka gashi na juma'a da in shiya ne ba ba a samu amma da wahala dan baya harkar su ba ne a gaban sallah ba ita ce a gaban su ba zagin shi ne a gaban su kawai to Allah ya kiyaye a daina warewa ana kiyin yin sallar jami'i duk wanda yake warewa baya zuwa yin sallah tare da jama'a to wannan ya saba Allah ya saba manzo Allah kuma yana jayayya da musulmi shi yasa za ga mutum nan da zai za a bashi wani tunani mara kyau sai ga ya dauka saboda baya zuwa jami'a baya sallah tare da musulmi za ga bai da tausayi akwai karancin tausayi tattare da shi ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا wanda yake jayayya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gaskiya ta bayyana gare shi Allah ya ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta kuma za mu shigar da shi wutar jahannama Allah kiyaye mu tir kuma makoma ta muna da ta jahannama so ya yana da kyau jama'a mu kula da wannan sallah ta jam'i din tana da kyau kada mutum ya zamanto cikin ashabu ko ahlul ahwa'i ahlul bid'a kenan yan bid'a masu wato kin zuwa sallah kuma ma mutum zai iya fada layin munafikai kuma yadda manzo Allah ya fada cikin riwaya ce asqalu salawati ala munafiqin salatul isha wa salatul fajr sallar da ta kowace nauyi akan munafikai ita ce sallar isha'i da sallar asubahi don mutumin da ya ga isha'i da asuba tana masa wahala to yayi kokari ya sa kansa cikin munafikai kawai Allah ya tsare mu shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wala qad aituna wa ma yatakallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq ni na gan mu lokacin da ba wanda yake kin yake warewa ya ki zuwa sallah ta asubayi ko ta isha'i sai munafiki a zamaninmu munafukai su ne ba sa zuwa sallah asuba'i da sallah isha'i to duk yadda za a yi ka rinka fita aka shiga layin munafukai yace wal halalu ma shahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halal wa kadhalika al haramu wa ma haka fi sadrika fa huwa shubhatun malai yace inda ake gane halal shi abinda ka shaida cewa halal ne وحلفت عليه أنه حلال kuma ma har kai rantsuwa ko za ka iya rantsewa cewa halal ne wannan shine halal duk abin da aka sa ka a gaba aka ce ka ce wallahi tallahi halal ne ba za ka iya kowa halal ne ke ba sani ko an fahimta halal ne ta gaskiya mutum zai iya naɗa rigar su idan na rantsuwa a kanta ko ba ka bane amma haram ba a ce ka danna rantsuwa kai za ka iya ba za ka iya ba to duk abin da ka kasa rantsuwa a sa to ba halal ba in dai kana tantar ka anya to ba halal ba ne ga wannan ma'auni ne mai kyau duk abin da za ka yi in dai za ka iya rufe ido ka rantsi da ubangijin da ya halice ka cewa halal ne to kaje ka ka halal ne idan ku gaba za ka iya ba to ka ja gefe wa kadhalika al-haram haka shi ma abin da yake haram ne da abin da yake maka kaikayi a cikin zuciyar shi ne haka bi sadri yana ma dardar yana ma kaikayi a cikin zuciyar ka ta wannan ba wa shubha to shi ma ya zama maka shubha abinda kana gani kana contemplating na yi ne ko kar na yi kana raba kafa kana up and down ko na yi ko kar na yi to wannan ya zama mai shubha wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhati fa fa fa fa fa faqad aba wanda ya kiyaye shubha maza Allah ce ya kiyaye addininsa Allah zai kiyaye daga shi daga fadawa haram amma wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi haram wancan kuma faqad istabra ali dinihi wa irdihi shi ma haram a bayyane yake abinda aka nasanta maka akan cewa halal ai haram ne kamar mushe za ka ce wallahi mushe haram giya wallahi giya haram caca wallahi caca haram naman alade wallahi haram naman kare wallahi haram naman tinkiya wallahi halal kaga ba za ka iya dora masa haram amma alade fa haram ne to kaga wannan duk mubayyin duk haram an bayyana halal ma kuma a bayyane ne innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wal masuru ma bana satruhu wal mahtuku man bana hatquhu yace abin da yake koyayye wanda koyarsa ta bayyana an gane ko abin da yake ya koyo to wannan a koyo yake a shari'a ba sai an kwakwalo shi ba abin da yake aka keta shi alhatu abin da aka keta alfarmar shi to shi ma wanda alfarmar tasa ta ketu ta bayyana a nan misalin ka buga shi akan mutum dan adam akwai almastu mutumin da baka san halinsa ba haka kawai ke ganin to shi kenan ka bashi a haka kan kai comment a kan shi ka ce ai kaza ne zai yi wa akwai mutum kana kallon sa amma ba ka iya faɗin kalma ɗaya a kansa na kirki ne ko na banza ne sai dai kawai kana ganin sa kai ba masallaci ne ke haɗa kuma don ba ku da yawa kuma ba kuwan haɗuwa wajen banza ba wucewa ko yake kana ganin sa na ganin masu ba ka da abin da ka ce a kai to shi yasa ku daina judgment ba a so mutum ya rika judgment ka rika hukunta mutane ka ce wani na banza ne wani na kirki ne wani na banza ne haka kawai kana so to kai kuma yadda kake kai ma wani iya ganka sai ga cewa wani kai na banza ne wani yana buga misali yana cewa wani wani ya je kudi ne ya samu naira dubu goma yana cikin wahala yana cikin talauci dubu goma nan sai ya wata biyu ma bai same ta ba amma kuma dan caca ne ranar da ya samu dubu goma nan yana murna sai ya tafi wurin caca da ita zai je ya shiga caca da ita da wannan dubu goma a jikinsa shi kasuwancinsa kenan yana ganin ya zuba dubu goma na za ta iya jawo mai dare ne wani zo yake cewa amma dai wannan gaskiya ma wuta ne wannan dubu goma ita kaɗai kake da ita ita kaɗai ka mallaka ka tashi ka je ka shiga caca da ita idan aka da aka kama. Ba baya fara iyalin iyalinka baka ciyar da su ba kai kaza ba sai yake cewa yau ai yake inkari ga wanda ga wanda yake yake masa magana cewa ma ne shi kuma yana makaranta ya shiga jami'a yana karatu ya ce yau ai babu mahaukaci irin ka ya ce yau akwai mahaukaci irinka sama da wanda za ka daidai shekara ka rinka ɗiban kuɗi kana zubawa ka kashe kuɗin mota ka biya kuɗin registration ka biya ka ci abinci ka biya kuɗin hana out ka biya menene amma wai fa kana jira nan da shekara kaza shekara hudu ko shekara biyar ka gama sai ka gama ne tukun za ka nemi aiki aikin ma gaibu ne aikin ma gaibu ne sannan in ka zo ka samu ka ci sa ka samu ka samu ka in ba ka samu ba duk wannan da kudin da ka zama ne an baka takarda da ita da takardar tsire duk dai in ji shi ba da faɗa nan ta ya ce amma ni yanzu ina da kuɗi da a hannun garanti kuma zan iya zuwa yanzu yanzu na zan iya gambulin ne zan iya gene ya ce to ni da kai sai dai a nemi mahaukaci ba gane ba wato shi mutum kowa da kake gani yadda yake rayuwa gani yake shine daidai a wurin kai kana ganin mai wasa da maciji yana bata lokacinsa ya zo wasa yana ganin kai kuma kai ma maka da hankali ai babu hanya ta samu irin harkar wasa da maciji ko ba gane ba to kowane dan adam da ke modo thinking nasa tunanin shi da yadda yake tsara al'amuransa wato daban ne da na kowa to ana hukunta mutane ne da shari'a abinda shari'antar shari'a ta cewa ne abin da ya aikata haram ne to sai ka faɗa amma a kawai rayuwa ta yau da gobe ba ka yi wa mutum hukunci akan wani tsari da yake na rayuwarsa ka ce ai bai da hankali ko abin da yake yi eh, stupid to shi ma zai ce kai ma stupid yanzu ko wannan ibada da muke da sallah da muke wani zai ce ai wani yanzu wanda ba musulunci sai ce ai ba ma hukunci ma irin musulmi je kana sujjana kana rukuni kana dagowa akan abin da baka gan shi ba kuma an ce ma wai sai in ka mutu ne zaka samu kaza zaka samu kaza zaka samu kaza wani da iya gaya ba amma kai ka yi imani ne imani ya sa ce wata shi kuma wancan gunki yake bauta shi gani yake a ah, to da shi da ya bauta wa abin da yake fili ɗan raga shi ne yana kallon da kai kuma da ka bauta wanda on ba ka ganin shi ba shi a tunanin sai yana ganin shi ya ma fi ka baka ma dagin to wannan din nau'i ne na tunanin mutane wanda yake za su iya daidai za su iya ne za su iya kuskure an fahimta amma dai menene daidai abinda shari'a ta mai da shi daidai shine daidai ya jama Allah ya dora ba ka ya ta to asali akan musulmi duk wanda kaga musulmi to kace da shi adami ne kuma ka tsammanta masa alheri kada ka muna da zato wa dan uwanka musulmi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu shanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu to wannan kenan وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه, أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع yanzu ya shiga babi na aƙida ya ba mu ma'aunai kamar haka yayin da ka ga wani mutum idan ka ji wani mutum yana cewa wani nasibi ne wani da yana cewa ai wani nasibi ne idan an ce nasibi yan shi'a ne suke danganta wannan kalma ga ahalin sunna idan dan shi'a ya zo zagin ahlus sunna sai ce da shi nasibi me yake nufi da nasibi nasibi wai mai kin ahalin banki? duk wanda ya ce maka nasibi to yana nufin wai kai ba ka san ahalin mai kun fahimci wannan yawwa su ɗan shi'a suna tuhumar ahalin suna na ce tuhuma don ƙarya ce cewa ahalin suna ba sa son iyalan gidan annabi to sai suke liƙa musu wannan suna na wato nawasib to duk wanda ka je yana faɗin wannan kalma yana liƙa ta ma wani to wannan din ne liƙe-liƙen kalmar to ɗan shi'a ne annan ba kalmai zai ɗan shi'a ne Allah wafi ana nufin yan shi'a abun mamaki yan shi'a fa har cewa suke sabon annabi ma na su bai ne sabon annabin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da su su ma ɗin na su ne wai su ma ba sa san ahalin baitin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wai sun kwace halifacci a hannun iyalan gidan annabi haka suke faɗa qabbahumullah duk wanda ka je yana faɗa wannan to ka sani dan shiya ne amma ahlus sunna jama'a ba sa kyamar ahalin baiti kwata kwata suna son ahlul baiti ahlul sunna suna girmama ahlul baiti ahlul sunna suna tsare alfarmar ahlul baiti dan annabi yayi wasiya akan su amma ahlul sunna ba sa wuce gona da iri akan ahlul baiti ko dangin gidan annabi to ba a wuce gona da iri akan sa dan ba a masa bauta kuwa ba a ce a bauta wa iyalan gidan annabi ba sabani yadda yan shi'a suke wuce gona da iri suna rikansa alloli ba Allah ba suna cewa su 'yan shiya a wajensu halin baiti ma ba sa saban Allah sun ce duk ahalul baiti masu mai suka ce al'a'immatu masu limaman su suka ce wai mai ne in an ce masumi kamar annabi ba wanda baya ne amma ahalus sunna ba sa itikadi ba sa cewa wai dangin gidan annabi wai ba sa saba Allah a haka dan babu nasin ne ya ce haka faɗa musu haka dan wuce gona da ilimi ahlus sunna suna sauke ahalin baiti a matsayin da annabi Muhammad ya sauke su ahlus sunna suna son ahalin baiti saboda dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna suna son ahalin baiti saboda ahlul baiti sun yi imani da annabi sannan kuma suna imani suna son manzon Allah din ga imani ga dangantakarsu ga jini da suke da alaka da annabi amma idan aka samu dangin annabi kuma baya son Allah kuma baya son annabi to an suna kuma zai so shi ba zai kishi ta wannan bangare na saboda baya son Allah amma matsayi na dangantakarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan misali abu lahab ai shi ma ahalin baiti abu lahab amma kan qur'ani ma la'antar sai za ya tsaye abu lahab babban annabi ne amma qur'ani cewa tabbat ya yada abi lahabin wa tabba ma abana an malu wa kasam annaye guda biyu na abu lahab sun halaka shi ma ya halaka ya ce da babban annabi kuma ahlul ya ce da shi ya halaka kaga wannan yana nuna ashe ana son ahlul baiti ne in eh, yana son Allah yanzu Abu Lahab me yasa ya fada wannan saboda baya son Allah baya son manzon Allah yana da dukiya yana da kudi amma yace zai amfani da kudin sa sai ya halakar da annabi ya tabbata da manzon Allah to kaga duk da cewa dangin annabi ne ba za a so shi ba ba za a kaunace shi ba kuma yana cikin wuta Abu Lahab yana cikin wuta so dan mutum ya zo yana tuce yana son halin zai yana ta yabo yana ta faɗa yana ta faɗa dole ya kamata sai an yi taksisi an ware ke masu imani a cikin su kenan kusancin da annabi kadai ba shi ne yake nuna mutum ya samu matsayin ba sai an samu imani kun gani so daga yau in kaji wani yana cewa wani nasu yi. to ɗan shi'a ne suke zagin suna suke ce da suna su bai suka sa musu wannan suna ɗin kuma me suke nufi da nasibi wai wanda baya san ahalin baiti ku rike da mai ilimi ne in ka rike kalma ya kamata ka fahimce ta nan gaba kan ka zo a faɗi ta ka su gane mai suke saboda kar wani zo yana gaya ma nasibi kana a kai khairan ko ba ta bane yawa in dai dan shi'a ne da manufa ne amma wani zai iya gaya ma wata kalmar ta tashi a wata ma'ana da ba Ba wai kalmar a larabci abinda take nufin da take nufin ba ne kun fahimci wannan yawa وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهلي إذا كجواني kaga mutum yana cewa wani ai mushabbihi ne me mushabbihi mai kamantawa kamanta Allah da wani ko kuma wani yana magana yana kamanta Allah da wani nake nufi a wani ne ka ji labarinsa ko wani ne ka gan shi yana sukan wani yana cewa ai wani mushabbihi ne yanzu da zuba mun yi magana cewa in ka ji wani yana yana yana sukan wani yana cewa nasibi ne wannan wanda yake sukan sunansa ne rafidu to yanzu ga wani sabon kawo idan ka ji wani yana sukan wani yana cewa wani mushabbihi ne ko ya takallamu bi tashbihi idan an ce tashbi kamar resemblance haka ala turanci to resemble something wani abu da yake kama da wani abu wai wani yana kamanta wani da wani to wannan mai faɗin magana sunansa jahami ba jahami ne to su ma wannan wata ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin bid'a sunansu yan jahamiya su ma ba sa san ahlus sunna sai suke cewa ahlus sunna mushabbiha wai ahal suna wai suna kamanta Allah da abin halittarsa saboda wai ahal suna sun ce Allah yana gani kuma kai ma kana gani ahal suna sun ce Allah yana ji kuma kai ma kana ji ahal suna sun ce Allah yana magana kuma kai ma kana magana kenan sun zama mushabbiha kenan sun zama masu kamanta masu kamanta Allah da wani to sai aka ɗauki wannan sunan shi ma ake sukar su ake bata su amma ba kamantawa ba ne abinda Allah ya gaya wa kansa yana da shi dole ka gaya wa ubangiji cewa yana da shi yanzu maganar gani an suna ne ce Allah yana gani Allah ne ya faɗa kuma yanzu kai in baka ce Allah yana gani wato makaho ne wai ba za a ce Allah yana ji ba to idan ba a ce Allah yana ji ba to kurma ne wai ba a ce Allah yana magana ba in ka ce wai Allah yana magana wai ka zama shabbi ka zama wai mai kamanta Allah da wani to idan baya magana bebe ne dole ne ka zaɓi ɗaya shi sa malaman tauhidi na asma'ullahi al-husna wa sifatihi al-ula suka ba da ka'ida duk wata sifa ta kamala ga ɗan adam duk wata sifa ta kamala ga ɗan adam idan har Allah ya dace ya sifanci da ita to Allah shi ya fi cancanta ya samu wannan sifar akmal ala akmal wajhi a bisa fuskar da ta cika yanzu gani kamala ce ga ɗan adam ko ta waya to Allah ya fi kowa gani ji kamala ce ga dan adam ko ta waya ne to Allah ya fi kowa ji dan in ka ce Allah baya ji ka soke shi amma yayin da kace Allah yana ji duk mai hankali ya san jin Allah ba iri ɗaya ne da jin mutane ba ah, mu ma a tsakaninmu fa ba irin jin mu ɗaya ba ko ba ka bane yanzu ido na ɗin nan abin da zai iya hangowa wani a cikin ku zai hanga ba wani kuma abin da zai gani a cikin ku ni kuma ba zan iya gani ba yanzu za a iya yi wani rubutu yanzu wani a cikin iya zaune a can yanzu wannan yaron da ke zaune a cikin abu da na wata kila zai iya karanta wannan rubutu amma ni yanzu ga ne ga shi ina jin ganin rubutu amma ba zan iya karanta wannan rubutu a yanzu a haka karanta ma ƙananan rubutun nan da zai karantu ba amma wata kila wani kuma zai iya caccafowa ko ba ta bari ba kaga ashe da ni da ku mu ɗan adam ne gaba amma ganin ku ya sha man ba haka ji wani dan abu kaɗan za a yi daidai yanzu wani ka buga kusa waya kana magana ta ba na ji hannu hannu ba na ji wani kuma wallahi ko karancin magana zai na ɗan gaccakowa ina so ku gane wato samun bambanci akwai variance ko variations tsakanin mutane su kansu ballantana da Allah ya halice mu so don an ce dan adam yana ji ba irin jinsa ɗaya na Allah ba dan an ce dan adam yana gani ba irin jinsa ɗaya da Allah Allah yana ganin ko ina ni ko yanzu ni da kai ba mu isa mu gano wa abun da yake nan ta ba ko ba ka bane kuma wannan duk sifofin ba Allah ne sai na gani ba inna Allah sami'un basir guda nawa ce a cikin Qur'ani da yawa Allah mai ji ne mai gani to in ka zo nan ya zaka fassara inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukata wai ba ce wai wai Allah yana da ilimi ba dan kace yana da ilimi kai ma ya ce kana da ilimi Kina an kamanta Allah da wani wai ba ce Allah yana magana to kuma Allah ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da Annabi Musa magana ya ce yayi magana to ya bara ce yayi magana ba so Allah ya faɗa da kansa cewa yana magana dan me yasa wani zai ce ba za a ce yana da yana magana ba dan me yasa to su yan jahamawa al tajahumi kenan yan jami'a da yan mu'tazila da asha'ira da yan maturidiyya duk ku rike sunan duk yan bid'a duk inda kake wannan sunan jahamiya asha'ira mu'tazila maturidiyya duk kayan bid'a ne ka zube su a jaka ka sa a bola kawai ku rike waɗannan sunan nake me na ce malam jahamiya ɗaya maturidiyya biyu to a taimaka masa mu'tazila uku a sha'ira hudu a waɗannan ne da muka faɗa kare guda hudu ko jama'a ku rike sunan waɗannan a babin aƙida waɗannan ƙungiyoyi guda hudu ba su yadda a sifanta Allah da wata sifa da ɗan adam yake da ita ba jami'a mu'tazila maturidiyya sha'ira ba su yadda a ce Allah yana ji ba ba su yadda a ce Allah yana gani ba ba su yadda a ce Allah yana magana ba ba su Allah abin nan ba su yadda ba me dalili suka ce in an ce Allah yana ji yana gani yana magana an kamanta da adam so ya yi to sai aka ce kash a kokarin kore masa wannan sifar ko kuma kun bada ramin halaka dan in kace Allah baya ji to abinda indirectly ko directly ma cewa kurma ne ka faɗa abin da ka ce na ci to waɗannan gaba ɗaya ba sa sumanta wa Allah sifofin da yake yayi dan adam yana da ita to wai su sai su rinka ambatan ahlus sunna sai su rinka cewa ahlus sunna mushabbiha ne saboda ahlus sunna sun tabbatar wa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa su isbatu sifati a wajensu wannan yana nuna aljisnayya me aljismiya ko ya kuri mun shiga wani babi ne wannan na tauri isbatu sifati tabbatar da sifa in ka tabbatar wa da Allah sifa wata sifa daga cikin sifofi to wannan yana nuna kana yi wa Allah aljismiya ma'ana Allah yana da gangan jiki idan ka ce Allah yana ji yana gani yana magana kenan ka ce Allah yana da gangan jiki suka ce al'ajisamu kuma mutashabiha in an ce gangan jiki ne to suna da kama da to wannan ya nuna wai Allah ya kama da mutane to wannan magana ba haka ba ne mara sauro yana da kafa ko bai da sauro ni ina da kafa ga ta ko da kafa ta da ta sauro iri ɗaya ne amma me sunan su sauro yana da hannu ko bai da shi yana da shi ko kuda yana da hannu yana da shi ni ma da shi da kafarka da kafar kuda iri ɗaya ne giwa tana da hanci kai ma kana da hanci da hancinka da hancin giwa iri ɗaya ne tsakani da Allah ba mu yi ko da ba a ja mana aya ba ba a ja mana hadisi ba yanzu ya kamata wani ya zo ya zauna wai dan an ce Allah yana gani kawai sai ce wai ai an kamanta Allah da abin halitta kenan an nuna ganin sa irin na Zaidu da Amru ne ya kamata wani ya zo ya ce wai dan an ce Allah yana magana sai ce an kamanta Allah da abin halitta saboda maganarsa na irin na Dawud da Sulaiman ne ya kai hada kafa mistake ne wannan ba daidai bane kuskure ne kun wannan wannan babi ne mai muhimmanci a babin aqida in an gane to za a huta in ba gane ba kuma za a faɗa rami tsayi yanzu mun gane idan ka ji wani yana cewa wani mushabbihi ne to ka sani shi wannan din jahami ne kuna gane technicalities sun ko idan wani ya ce wa wani nasibi ne mai sunan wannan wanda ya ce wani nasibin rafin mai cewa wani nasibi isi gostu rafin wanda ya ce wani mushabbi isi gostu jahali waye dan jami'a da dan jami'a da dan mu'tazila da dan asha'ira da dan maturidiyya waɗannan duk wata sifa da dan adam yake sifantuwa da ita to ba a sifanta Allah sai dai a kore masa me yasa suke zagin ahlus suna saboda sun ce wai ahlus suna sun dauko sifofi na mutane sun liƙa wa Allah shikenan waɗannan fatan wa suna yin sallah suna kallon gawar kamar yadda kai ma kake kallo Allah ya sa dai kuna ganewa an fahimce ni kuwa fayyi za mu zai sha Allah wata rana mu magana a su waɗannan ƙungiyoyi gaba daya fashi fashi dalla dalla kowa ku da yadda suka sa gaba dama annabi ya faɗa wannan addini zai kasu kashi kashi akwai yan ƙungiya ƙungiya ƙungiya ƙungiya ƙungiya da yawa ta yaduwa amma me zama lafiyarka kai riko da littafin Allah da sunan manzon Allah duk abin da zaka nema ka nemi shi Qur'ani da hadisi kawai kai da dora ka kan mafarki ko ra'ayi ƙara gaba ko سمعت الرجل يقول تكلم تكلم بالتوحيد واشرح takallama bit-tauhid washrah lit-tauhid fa'lam annahu kharijiyyun mu'tazili tayyib idan in ka ji wani kuma kullum ya zo yana ma magana ce malam ke mana magana tauhidi kawai kullum kowa zai aka ce malam tauhidi kawai muke tauhidi kawai duk abin da zaka faɗa in dai ba tauhidi ba ka kanka bata mun lokaci ba zai saurare ka ba sai tauhidi in ka ji mutum yana gaya ma wannan ta kallon bi tauhidi tauhidi kawai tauhidi tauhidi wasu da aliyar tauhidi ko kuma ni tauhidi za ka yi shari ni mun shari tauhidi kawai falau annahu kharijiyun mu'tazili to ka sani shi kuma wannan dan khawarijawa ne kuma ba mu'tazili ne ka duba yadda ake fito wannan abuwa fi shi ba ne da ba zile, duk abin da za ka yi gaba daya sai ce kawai shi tauhidi kawai za ka tauhidi kawai magana kasuwanci a magana aure a magana makotaka a magana wane ne a tauhidi kawai tauhidi kawai tauhidi kawai magana alwala a magana wane ne a tauhidi kawai to wannan su ne ake ce da su jawa, ko kuma mu'tazilawa saboda tauhidi a wajensu shine usul kuma ka san me tauhidin abinda zai baka mamaki tauhidin a wajen su ne nafiyu sifati korewa Allah sifa ba tauhidin da ka fahimta ba ba irin tauhidin da kake nufin shi suke nufi ba nafiyu sifati idan ban ce zile ce ma takallan bit tauhidi wa shurali at tauhid yana nufin ka korewa Allah sifa to an taɓa yin abu a ce akwai shi bai da ba ya za mu yi how can we prove the existence of God samuwar ubangiji tabaraka ala cewa yana nan ya za mu prove idan ba mu yi bayani akan wasu sifofin ba a hakan ma ana bayanin sifofin nasa wasu na ganin cewa ba a haka bane ba to wallantana kuma a ce a kore sifofin gaba daya to su a wajen su malam tabbatarwa Allah sifa shirka in dai zaka tabbatarwa da ubangiji sifa to kai shirka kore tauhidi kuma shine tauhidi kore ai kore sifa shine tauhidi da da akwai allo da mun zana abin da kusa muku fili kungiyoyin nan akasi shine abin da suke yi idan kai tauhidi to kai shirka a wajensu idan kai kore sifofin Allah kuma to kai tauhidi a wajen yan mu'tazila ke ba wai tauhidi ifradullahi bil ibada ake nufi ba a wasu ba shi suke nufi ba abun mamaki malam wata magana an faɗi in an faɗi ta za ku yi mamaki ku ce musulmi zai faɗi wannan malam cewa ku suke yi alƙur'anu ja abin shirki alƙur'anin ma da ake karanta ai ya zo da shirka qur'anin ya zo da shirka me yasa suka ce yau qur'ani ba ya ambata wa Allah suna ba ba a cikin qur'anin ake ta tsuntun sun ke kiwa yana ta sunan Allah bane ba a cikin qur'anin ake ta ambatawa ake cewa wannan sababin Allah bane suka ce shi kansa shirka sai dan Allah malam wanda yake kokarin ya ce wai a haɗa kai tsakanin musu me wannan akidar ya za ka haɗa kai wanda yake da aqidar cewa qur'anin kansa shirka yake dauke da shi wannan irin sistem ba wai shirka yake dauke da shi dan Allah mala ya zaka ka da kai Kisa duk wanda kaje yana cewa zo a hada kai a hada kai kowa da kowane ran da kan kowane tankace zo a hada a tafi dan ana kallon gabar ba a je ko ina ba a hadu akan tauhidi a hadu akan gaskiya duk lokacin da muka je mu zo mu haɗu a wurin nan ba tare da an tsaftace jiki ba wani ya yi kashi bai tsarki ba ya shigo wani gudawa yake ya shigo ya mu zauna a nan gudu wani shekararsa guda bai wanka ba ya shigo mu zauna a nan wani kwarkwata ne a cikin sai shigo mu zauna duk mu zo mu haɗu saboda kawai mun haɗu cewa mu mutane ne ai dukan mu mutane ne dan Allah ba za mu cutu ba to jama'a wannan shi ku kuke ganin al'ummar musulmi suke ci baya a duniya suka kasa samun nasarar da Allah yi alkawari da a same ta saboda sun rama kansu san zuciya da ƙarya da ha'inci da shirka da kafirci yanzu mu yanzu nan yan bidiyar ta mutanen da muke tare da su yan bidiyar da muke tare da su masu wake-wake nan yanzu an sake wata waƙa kuma an sabo ta ita ma sabuwa ta zagin Allah objective one da zunan da da magariba za ana mun labarin ta za a samu ita a kuma ce a kai na ma yana ciwo ba zan kara kai na wata musulmi Allah ake kira sai a kira shi a ce ai Allah ba kai shehi ba eh sai a kira Allah an kira Allah sai a ce bai kai bai kai shehi ai tukuna ma in dai ba a daina wani abu ba ai za a gamu da masifa za a gamu da masu ba masifa yasa za ga an kewaye gari gaba da an harbi sa kai halaka saboda irin wannan abin da ake ba a gyarawa zo a turo wasu ta halaka mutane yanzu wata mata nan da fi turo a intanet take faɗa a can rubuta na gaba inda ake ta wannan abubuwa suna kuka suna iko suna gashi na an tura intanet suna ta ɗiba kayan suna guduwa ana yanka maza ana ɗebe wanda yanka maza ana yawa a najeriya ba a yanka a yanka wuka kawai yanka wuka kawai yanka wuka mata kuma a ɗaya su kawai ta ta kwanciyar mutum ɗaya sai rama mata na ta ke wallahi tallahi mutanen da suke suke zuwa suke wannan abu su wallahi tallahi ba yan najeriya ba wani irin mutane ne su taɓa gani irin su ba ba sa jin yaran su ba sa su suke wannan aikin ba yanzu jiya nan a gwarbe a tasha tasha nan tana ɗaukar mutum ya fi dubu ɗari nawa wasu iyamurai suka je suka tada suka tada bam suka halakar da mutane dan adam ya fi hamsin mota ba za ta ilgu ba sababbin motoci irin na gwamnatin nan da na mutane wanda suka yi rakiya da jira da wanda wannan wanda suka gudu tsire da wanda kansu ya fashe gida biyu da wanda tsaki kuma wallahi ma na gashi an kama su inyamurai ne ga sunan aka kama su ana kama su aka yi waya aka ce a kai su abuja shi kenan duk wanda aka kama shi aka ce a kai shi abuja ya tsira allah da ma mutane samu suke suka ɗirke su tun a lokacin kur abinda ake kenan to me yasa wani abu yake faruwa wannan wulakancin mutum a bashi kuɗi ya je ya halakar da mutum ɗari uku saboda a bashi kuɗi kawai kuɗin da bai zai shekara ɗari da su ba amma ya ce mutum ɗari uku kasawa zuciya ta ke kashe ba Allah dan adam ne dan uwanka mai ba mala'ika ba ba mutum ne wallahi irin me ja mana wallahi mun saki Allah wallahi ubangiji muka saki da muka saki Allah sai Allah yake gana mana azaba ga shi nan dai kasar ta gagara kuma abin penetrating penetrating penetrating penetrating yana yaduwa yana yaduwa yana yaduwa har na suna nan suna tsare-tsaren su a mai sai sun halakar da mutane sai sun rike kasar gaba daya sun dawo da ita sai musulmi ya zama bawa dama sun faɗa sun ce sai mun mai da ku masu yankan farce sai mun mai da ku buchamans sai mun mai da ku masu shara sai mun mai da ku masu ɗiban kwata sai mun mai da ku ɗan dako masu sai da tsire wallahi a kaskara sun samu dama sun samu dama kuka kuna nan kuna ta faɗa a tsakanin su ka ga duk sun hada bakin su gaba ɗaya mutum da ya suka ce shi ne ko ku kuma ba yau din nan sai wani ya zage wani sassan ya bangare ɗaya suke al'umma ɗaya suke so su yi aiki amma wani ya zage wancan wani ya zage wani wani ya zage wani haka za a yi ta yi a yi ta faɗan a yi ta faɗan a yi ta faɗan a watsi har lokacin ya zo ka watsi ka duba yanzu ɗimuwar da ake ciki yanzu misali domin wani jami'a babu wani mutum kwaya ɗaya wanda za ka ɗaga shi ka karkaɗe masa ƙura ka jama'a ce wannan masha Allah ta tabarakala ina ma da wani duk jama'ar da ake rika duk manyan mutane duk yan boko duk yan siyasa duk malamai duk wani ne da ake a kasa samun dattawan gari da wato malamai da 'yan siyasa su yi tunani a ce a samu wani mutum guda ɗaya da ake gani ya cancanta a taimaka masa a ajiye maganar siyasa kowace jam'iyya domin ba siyasa muke ba jam'iyya muke ba muna zuwa kwaliti mutum ba mu da mutum ɗaya gaibu kawai ba a san waye ba gara ba ce kurin wani ne za ka da yan wata biyu wata kurin wani ne zai haihu wallahi saboda rashin imanin mu da rashin bin Allah Allah ya hana mu coordination ba mu iya coordinating ba mu iya regulating ba mu iya kawai ku sai ku tunani ku ga the future is unknown waye ke ne waye ke duk wanda ka daga ta wannan matsala ne waye ne kaza kaza babu amma ai akwai mutanen kirki akwai manya manyan mutane wanda in bukwan ne sun yi in sanin rayuwar ne sun sani in ma ne sun sani in goyiyar sun sani in Allah aka sa gaba ba aljihu aka sa gaba ba a hakuran wanda dukkan su gaba ɗaya a je a nemo wani bawan Allah a ɗauko shi a ce wani zo ka rike mana garin to babu kowa ta kan shi yake mulki ake ta nema da na zama gwamna sai in ce sai na zama shugaban kasa daga na zama shugaban kasa kuma ban san iya zan zama ba amma fa ba a tunanin in yi kokarin samu matsayi a lahira ni ma an gani lahira mu ne manya ba ba wanda yake wannan tunanin sai miskini irin ka da za ka yi azumi litinin alamis kai azumin ashura da tasowa kai azumin arfa kai ka damu da Allah sai mutane ko kuma tunanin wannan ko ba sai to haka kasar ta mutu tangal tangal kwarya ce ta nono kan ɗan yatsa ana tafiya da ita haka anytime za ta iya dropping to wallahi haka ba da duk jihohi kuma haka wannan gafila ce rabkana ne ina gaya muku wannan bangaren rayuwa ma ba ko bangaren aƙida ba yanzu na muna magana ne bangaren aƙida yadda abuwa suka lalace to bangaren rayuwar ma ka duba ya kamata a ce nan da wata uku za a yi zaɓe ba a san ma ina ka cikin gaba da kasa samun wasu dattawa a garin nan dugal da za su zo alƙalli ko a rediyo su su program su gaba a gari wuri muna gani kari da Allah wani shi to dattawa ma babu babu kowa dattijansa ne amma a gidansa kowa dan sani da jikokin suke ganin mutuncinsa kana fitowa kofar gida makocin ka ba ya ganin darajar ka kowa uban 'ya'yansa ne amma ba uban makotansa ba ne mu kuma mu ne mabiya duk inda aka ɗebe mu sai tafiya kawai muna da muna zaune muna jira wa zai ja mu kawai ya iya motar bai iya motar ba haka zai luje mu ko ya kifar da mu ko ya tsirar da mu haka ne ko ba ka tunani ma kuma mu gaya za mu yi wani tsari mu kubutar da kanmu a nan gaba ku we are totally distorted ba mu da arrangement to me ya jawo mana wannan allah da muka sake shi yasa ya jefa mu cikin Allah ce wa man a'arada an zikiri duk wanda ya kau da kai ga ambatona tun da ya kawo da kai ga na fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci wa kiyama yawmal qiyamati a'ma kuma a kiyama za mu tashe shi yana mutahu mala akwai kuncin rayuwar da ya wuce abinda muke ciki yanzu tun da ake a najeriya an daɗe ba a yi talauci irin wanda ake bai wanda wannan waje yake gamu wai wai wai zo katin waya ma wai an fara da naira goma naira goma ba eh naira goma ba wa kasa kuma kai in ka loda kuma zai ba ka san naira ka san me yasa talauci a inda wasu wurare ana yin da dubu biyu da dubu biyar yanzu na can naira ake saboda economy din kullum yana going back ne eh eh lokacin da aka katin naira ɗari mamaki ake to yanzu an yi rufin naira a daga mutum ina shi yana da shi aljihu ta ji masu sunan katin shi kenan Allah wa wasu na munasaba ko kuma naira goma ce a ciki ko dari za ka to malam ita goma nan ka sami za ka kira da ita wallahi mugun shugabanci shi ya jawo wallahi mugun shugabanci shugabanci rashin sannan kuma da rashin tsoron Allah su kansu na mabiya daga wannan kuma sai hijira ka fara haɗa kayanka ya Nijar ya caji wallahi wani ya samu makaranta wata ƙasa zai abin nan kaza kaza shi wallahi Najeriya kaza kaza kaza shi kai Allah ya rufa ma asiri haɗa kayanka wallahi tallahi ya malam indi da inda mutum zai je tutar da tutar da malam ba wanda ya dan hada kayan sai tauba Allah ya kiyaye ko komai ya daidaita abin nan barin ga yanku kuna ba wani babban dan kasuwa ke da ya ce malam ai duk manya-manyan 'yan kasuwa cikin ke international business suke shigo da kaya a najeriya idan misalin a wata kamfani yana shigo da kwantina 500 yanzu gaba ɗaya sun rage suna shigo da bata wuce kwantina 30-40 a yanzu duk wanda yake da jarinsa yanzu a nan ƙasar ya kai naira miliyan 500 to yana suna ɗaya kudin su turawan da 'yan china suna ta ɗaya kudin suna mai da shi gida saboda an gaya musu kasan ko wari ko tawarai wallahi ko oda yanzu duk masu zuwa ku tambayi yan kasuwa duk wanda zai je ya oda kaya america ingila ya sa a mai kaya kaya ba zai zo sai nan da wata kaza wallahi ba sa tura an daina tura kaɗan ake na a ci abinci kawai saboda saboda ba garanti akan me zai faru a cikin ƙasar kowa ya yi da ba tsari kowa ya yi da rashin gaskiya saboda ga wasu mutane nan sun zo suna yin wani abu gashi ana kallo ya gagara an kya gyara to shi yasa nan nan gaba kaɗan za a samu inflation hauhawa farashi dama malaman musu ai suna faɗa da mu aka samu supply da higher the supply ko the lower the price to kuma idan aka samu scarcity ne scarcity karancin abu da mu aka samu scarcity na kaya da higher the demand idan aka samu demand is higher to za a samu scarcity idan aka samu scarcity kuma to sai resulting to inflation Allah mana mai kyau abin da yi wala malam muna faɗa ne saboda mu yi tunani mu san abin da yake damu mu gyara mu yi addu'a ku amma mu din mu ne abin sai tunda babu da inda zamu iya guduwa kai baran ga yan kuma wallahi inyamurai da arna wanda suke bayan nan ba suna ta ɗebe yawanci da kudadensu da wani abu mai muhimmanci suna mai da shi kudu ba Allah eh aji wannan ya ce ko shinkarin jiya ma ya gani suna kwashewa suna abin suna kwashewa sun iya da su zuci arzikin amma in ta zo za su koma da kyau su kuro wutar a can in ta kone nan in shi kenan ta addu'a Allah ubangiji ya mana mai kyau in cikawa ce ta zo mana ya samu cika da imani akwai matsala ta aƙida ke wanda kaji yana cewa tauhidi tauhidi da sani yana cikin waɗannan mutane ɗan mutazilawa da muka faɗa أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار واني تيواني مجبرين dan ko yana magana akan ijba aw yatakallamu bil adl ko yana magana akan adalci qala annahu qadari to akwai kuma yan qadariya akwai yan qadariya asalin mu'tazila daga cikin usul din su akwai abin suke ce da shi al'adul me al'adu shi shine na fahimta kadari korewa kaddara korewa kaddara su ba su yarda da kaddara ba suka ce ina so da Allah kula da saboda akwai falsafa a cikin abu da wasa da hankali da tunani su suka ce babu kaddara suka ce in mun tabbatar da kaddara in mun tabbatar da kaddara in dai akwai kaddara to ku lalle za mu tabbatar wa da ubangiji zalunci to ba kaddara ballantana mu ce Allah ya zalimi a suka ce wanda kuma wanda suka tabbatar da kaddara su kuma sun nuna Allah yana tare da shi bari in gaya muku filosofi din magana me ya kaddara a fahimtar ka ba abin da Allah ya kaddara ya faru ba eh fai yanzu yayin da wata karo ta je ta karuwanci a can wani ya zo ya dauke ta da mota ya je da ita Allah ne kaddara ko ba shi kaddara ba ka bar ansa ka faɗa ku nutsu ko zato ina son mutum ya faɗi kawai abin da ya yi imani shi ya dirshi shi abin da kake kai yayin da wacce ta zai ta yi karuwanci ta ta yi karuwanci zuwan ta je karuwancin nan a kwana da ita a barna da ita aiki ne ko ba aiki ba ne aiki ne Allah ne ya kaddara abin ya faru ko ba shi ya kaddara ba na'am ban ba shi ya kaddara ko wani mai ra'ayin wanda ba wannan ba Ko sun yi shiru kai baka faɗi can ba baka faɗi nan ba kai kashi shi ya kaddara ko ni na son mutum bada faɗi ra'ayinsa kai a wurin ka ba ba shi ya kaddara ba Sai kai da kace shi ya kaddara me dalilin ka ma'ana Allah shi ke da ikon sarrafa dai bawa ma'ana da ikon Allah ne dan adam yake komai ko kai kuma da kace ba shi ya kaddara ba saboda aya ta zo ma asabaka min hasanatin fa min Allah ma asabaka fa min nafsika kai wannan abin da ya same ka karka divertin magana abin da ya same ka ake abin da ya same ka mai kyau abin da ya same ka mai kyau kai ne sababin zuwansa abin da ya same ka mummuna kuma kai ne sababin abin amma yanzu muna magana akan motsinka to shikenan bari in dawo da kai a wannan yanzu ba ka zo masallaci ba wai kaddara ka zo masallaci eh ban ji ba Allah ko yanzu wani kuma ya tafi sabon gari daidai wannan lokacin ya tafi gidan giya wai kaddara ya je ha ka ba mana ya za ka ce Allah ne kaddara na'am wallahu khalaqakum wa ma mu. Allah ne ya halice ku da abin da kuke aikata Allah shi ya kaddara saboda Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa amma dan adam yana da me mashi'a me mashi'a choose to choose something desire zabar abu Allah ya bawa kowa yancin zaba Allah bai yi maka tilas akan zabi ba to abinda su ba su fahimta ba kenan wannan yanzu da kuma kai da kai shiru kun kai magana kai ma abin da ba gane ba kenan kana ganin in kace Allah ne ya kaddara to Allah ya kaddara an sha giya in kuma kace Allah bai kaddara ba to kan nuna an yi wani abu kenan Allah bai sani ba Allah ne ya kaddara Allah ne ya ba kowa lafiya ko da haka da lafiyan nan sai kuma ya bashi wani abu da ake ce da shi mashi'a me mashi'a din nan ra'ayin zaben abu yanzu in na ga dama sai in sha ruwan nan Allah ne kaddara na sha ruwa amma kuma zan iya cewa ba zan sha ba duk da cewa Allah ya kaddara ga ruwa ga dama ya bani amma kuma ya bani zaɓi zan iya kin shan ruwa wannan bai cutar da Allah da komai ba ina fata ana fahimta yanzu wannan shan ruwan idan na ɗauki wannan ruwan na sha ni na bawa kaina zaɓi in sha in kuma na ƙi ɗaukan ruwan in sha in na ƙi yadda in sha ruwan ni na zaba wa kaina to haka saban Allah da ibada in ka ga dama ka je masallaci Allah ne baka wannan zabin kuma wannan zabin ne da ya baka yana da two faces ne ko dai ka amfani shi ta alheri ko ka amfani shi ta shari kai ka ga dama ya baka kuɗi eh lalle shi ya baka kuɗi amma da ya baka kuɗin nan hanyoyi ne guda biyu ko dai ka je ka gina masallaci ko ka je ka gina gidan karuwai ba ruwansa dole shine mashi'a to sai dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mashi'a ba Allah tabaraka wa ta'ala ba a kama shi ba a danganta shi a kama shi da mashi'ar dan wato mutum cewa da mutum ya je ya sha giya ya Allah ne ya shi sha giya dan mutum ya je ya caci Allah ne ya shi da wanda ya je ya sallah Allah ne ya shi a Allah ne ya bashi zabi sai ya zaɓi abin da yake so su kuskuren da suka yi sai suka kore maganar mashiya sai suka ce ai ai duk wanda idan ka ce akwai kaddara kaddara ba ba mu a wajen mu shine abin da zai sami ka Allah ne kaddara ba da su wasu yadda da wannan ba Ke haka ne kenan Allah ne kaddara a jiya shagiya Allah ya kaddara a jiya zina kuma ya zo ya ce zai yi azaba wa mai zina da mai shagiya kenan Allah ya zalunci in ji su da faɗa ya iyazu billahi bi hadin kalam alkali suka ce ya Allah zai zai zai yi wa mutane azaba akan abin da ya kaddara musu to ansar ita ce Allah baya yin azaba akan kaddara amma Allah yana azaba ne akan ayyuka ba kaddara yake yi da yanzu Allah da ya zo halitta a duniya ku da fahimta sai ya halicci musulunci ya jeho shi ya halicci kafirci ya jeho shi ya zubo su a ƙasa sai ya halicci dan adam a shi sonsa, a bishi to amma ya ba wa 'yan adam din zabi in ma shakiran wai ma kura ko mutum musulunci ko kafirci sai abin da ka zaba wani sai ya zaba musulunci wani sai ya zaba kafirci amma ya yi bayani a littafi cewa ni ba na son kafirci wala ya yarda li ibadihi al ya yace ban yarda da kafirci wa bayina ba yace kuma yana son musulunci inda dina inda Allah islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan faqad wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya rike wani musulunci ba a wani addini ba musulunci ba to yana ce waɗanda suka tabi a lahira yanzu Allah bai bayyana komai ba sai wani yazo ya ce shi kafirci ya zaba yanzu kafiri da yazo yana yin kafirci Allah ne mai tilasta kafirci kai yanzu ka zo kana musulunci Allah ne ma tilasta sa dole murde sai ka ka zo sallah yanzu dan uwanka ba ya zuwa karatu ba kai ba ka taho shi yana can bakin titi yana yana nan yana kallon yan mata suna wucewa ko yana chatting amma kai ka ce bari ka zo masallaci Yadda za ka zo masallaci dole Allah ya maka to shi kuma da ya je can din dole ne Allah ya mai sai ya je can zafi ne to ku bai ji wannan to kaddara da ta faru ubangiji baya mutane azaba dan kaddara amma yana musu azaba ne dan me dan aikin da suka aikata kun fahimci wannan da kyau ko jayi ai wa mutane azaba akan kafircin su zai mutane azaba akan shirka su kamar yadda kuma zai bada aljanna ga sallah da azumi da zakka da aka bayar amma ba zai musu azaba akan wato ainihin kadar da dora da ta faru a bayan kasa ba to wannan kenan waɗannan yace ne annan hadil asma muhdathatun ahadathaha ahlul bidai, waɗannan sunan nake gabaki daya sababbin sunan nake ne yan bidai suka kirkiro su wannan sunan nake irin ahlul bid'a ana nufin irin yan shi'a yan jami'a da da duk sababbin niki ne wanda babu su a zamanin annabi ahlus sunna dai su ba shiga cikin wannan rikici ba gaba ke sun tabbatar wa Allah sifofin da ake tabbatar masa kuma sun tabbatar wa da Allah kaddara kuma sun yi imani da ita lalle akwai kaddara kuma Allah shi ne yake kaddara wa kaddara hu kadira akwai waɗanda suke ganin cewa ai ai idan Allah ma yi azaba wa mutum dan ya ji ya sha giya ai Allah ya cuce shi kaga wannan masu buluwi kenan suka ce ya zai ba shi ya kaddara masa ba ba shi ya kaddara mai yi sha giya ba kuma ya zai mai azaba ya cuce shi a usu billah amma sai suke mantawa mutum in ya aiga tirela nan tana tafowa da gudu babu burki sai ya kama hanya ya je ana cewa ka gafara ka gafara ka gafara sai ce a bari Allah ne kaddara mu bari ta nike zai yi haka a'a ashe zai iya guduwa me yasa idan bala'i ya zo mutum yake guduwa na kaji kaji ba wuce ma ya ga mota ta auno shi guduwa da ya ga za ta buge shi da gaskiyan kaucewa ke kuma ka gwada dukan ma ce gani zai tsaya ka same shi garin da zargar da duka zai tsaya ko ya gudu ko ya rama na'am ban ji ba ko hauka mata san zafi to wannan ke to Allah ya mana mai kyau ina ganin saboda yanayi na lokaci kuma ni damar na ma manta wallahi da karatun nan ina gida zan yi sallah ba aka bugun waya na manta yan hizba ya ce mun zo mutum tafi karatu na manta gaba daya kuma ba a tuna mun ba amma dai ba a kyauta ba saboda satin da ya wuce ba a tuna mun ba karatun da ake wata wata tunda mutum yana da al'amura da yawa masu tarin yawa akwai bukata a tunatar da shi ana tunatar da ni kwarai da gaske amma dai wannan an ce a turo message amma ni ban gani ba da sai a gaya wa ko su jami'an hizba da muke tare su a sanar da su a rinka gaya wa dankan na manta to sai na manta wallahi na fito zan shiga mitin kenan sai aka ce kuna jira na zo garatu to na auna na yi mamu garba in na taho daga gadon kai in zo nan gurin shayi mata yi sai na ce a gaya muku ku yi haƙuri wannan satin sai in rama mu wannan satin sai in rama a ka'ida a yau da ina da wa'azi a wani gari a yanzu haka ɗin na kansile wa'azin nasu na ce ba za na ba saboda ku wata wata ne ke ashe ba a gaya muku cewa za a zo a karatu wai sai yau da magarba wani ake faɗa bayan magarba ya kamata tun da na ce zan zo wancan satin da a lokacin da kudu zo din kafin a sallame ku ka ce a ce a dawo wani sati za a zo saboda yanzu sun yi luzin wannan bayanin da muka yi gaba ke daya sun yi luzin da kuma ba mai mai da zan yi ba a ce sai bayan magarba za a fara zai yi wayo da na san daman ba faɗa ba yanzu nan a kwance nake a gida tun da samu wallahi ko za ban yi ba da lafiya ko ko sallah ban yi ba nan ne inda na fito turu a wuce saboda in cika wannan alƙawarin to da na san ba a zo din ba ba faɗa ba ni ma da an huta da kuma an sani aka bayyana na taho na sha gosu da na wahala amma ni na san na samu lada so ku ɗauki nauyin yaɗa karatun ku ba ni zan zo mu karatu ne amma ya dawo a gaya mutane za a yi kuma sai ka ɗauki nauyi ko ba ka wani yawa ni dai zan zo in ba da lokaci insha Allah majalisan unguwar ku masallatan juma'a da inda za ku yi sanarwa ko ne ta ku dai shi ne zai ba wurin na ku ce ana yin addini a wurin kuma an raya shi da sunna ko mutane da alƙalla suna karuwa da wurin da sauransu ku ku ɗauki nauyin mobilization ku kuma mu ɗauki nauyin ah, ba da ilimin insha Allah Allah ya mana ko Allah ya fi mu Allah ya samu shiga da iman subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh